إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد في بالحاد يكفر من عذاب أليم وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك شيئا وطهر بيتي للقائمين والقائمين والركع يأتين من كل بد عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطهروا بالبيت العتيق ذلك ومن تعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم إلا ما يتلى عليكم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 وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ‘Yan uwa masu albarka mu da haɗuwa a wannan lokaci, ƙarƙashin ni'ima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da huwa cewa da ya mana da dama da ya bamu mu zo mu haɗu a wannan masallaci ɗaya daga cikin wuraren da suka fi daraja a gurin Allah Subhanahu wa ta'ala wato masallaci musamman wannan masallaci namu na nasarawa na cikin garin kwantagora a yau ranar goma sha shida ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan fahimta kyakkyawan saurare da kuma nagartaccen aiki ya azuta mu da ikhlasi ya sa ƙur'ani ya cece mu ya sa azumi ya cece mu Allah ka sa mu kai gaci a wannan fafutuka da muke yi Allah ka ƙara mana kauna da kuma biyayya ga ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yardar Allah ci gaban tafsirin a cikin suratul hajji kamar yadda muka sani daga kan aya ta 25 فدغ الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الذي جعلناه سواء فيه ومن يريد به الحال من عذاب na إن الذين كفروا lalle hakika wa'annan da suka yi kafirci ba su tsaya daga kafircin kadai ba suka dora da mummunan aiki shine hana mutane su bi Allah hana mutane su yi Allah subhanahu wa ta'ala da dokokinsa su ɗabbaka hukunce-hukuncensa wanda ko da kafircin kaɗai suka tsaya wannan ya ishe su halaka in sun mutu da kafircin nan to sun halaka halaka ta har abada to bayan kafircin kuma sai ba su tsaya a nan ba duk wanda ya nemi zai bi Allah to sai inda karfin su ya kare ba za su yadda a bi Allah ba amma kuma su suna so a bi su babban laifinsu na uku sannan wal masjidil haram suna hana aje masallaci mai alfarma masallacin ka'aba da ke cikin garin makka wanda ziyartar wurin ibada ne ga musulmi kuma wuri ne da Allah ya yi umarni bayansa su je su halatta don tabbatar da tauhidinsa da kuma ɗabbaka hukunce-hukuncensa aikin hajji ko umra. su waɗannan ba sa so a je ba su yadda ba wanda shi wannan masallacin mai alfarma Allah ya ce allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an wanda muka sanya wannan masallaci ga mutane ya zama daidai wa daida wato babu wanda zai ma wani guri da wannan masallaci mu da muke nan a garin kwanta da sauran wurare waɗanda aka haifa a garin maka ba su fi mu yanci da shi masallacin ba bambancin gatanmu da su kawai su kullum suna nan tare da shi amma in ka je ka samu wuri ka zauna babu wanda ya isa ya ce tashi daga nan sai dai sanadiyar wata maslaha kuma ta shugabanci dan ka je daga nan ka ga ba za ka zauna inda liman zai zauna ba wannan kuma ka'ida ce sananna amma dai liman ya nuna ya fi ka yanci da wajen an ce a ba haka ba ne babu dalili da zai sa ya shi ne ma'anar sawa'an a wata fassara a kun ga akwai bayanin muzancin kafirci bayanin munin hana wani ya shiga addinin Allah bayanin munin wani ya hana zuwa matsalaci mai alfarma akwai samfurin mutane da duniyan nan ta sani tarihin da ya haddace iri-iri wayanda suke kokarin su hana a wannan wuri ta hanyoyi daban-daban daban ciki hada musulmi su ma musulmi karkatattu miyagu akwai hanyoyi da suka bi da dabaru iri-iri ba su fito fili sun ce kar aje ba amma za su sa hanyar zuwan ta yi tsada ta yi wahala yadda mai karamin ƙarfi mai ƙaramin guzuri ba zai iya zuwa ba kuma ba don wai guzurin bai isa ba a'a dan kutso da bukatunsu suna su na kansu sai sun gurguru mutane sai sun zama kaska sun tsotsi jinin masu son su je su aikin hajji wani noma ya yi da tsimi da tanaji yana ta hankoro wannan shekarar bai samu bai ya harin ta gaba wani kiwo yake yi haka zai matsa cikin abin da yake kiwon da yake so su karu su rubambanya su yawa amma haka zai tsakuro 'yansu da kyar da jibin goshi ya tsayar don ya je wannan wurin wani dako zai yi wani lebura ne wani karamin ma'aikaci ne na gwamnati wani gasu nan dai hanyoyi mabambanta masu son je gurin suna ta yunkuri daidai ƙarfinsu amma an tsawwala an takura an cutar an kuntata ko ba don Allah da addini ba a kamar da na faɗa don bukatun kansu shi isa sai ka kullum aikin hajji yana ƙara tsada zuwa hajji yana ƙara wahala abin yana ƙara nesa da mai ƙaramin ƙarfi ba a kan gaskiya ba a kan sharri a karya kuɗinmu sai ya zama sun zama yayi sai ka tara ka tara ka tara da yawa da gangan dan sharri su ma wannan sun shiga samun wanda suke ƙoƙarin hana zuwa wannan ɗaki to bare ko na ma kafirai su aikin su ne haka nan munafukai cikin mataimakan kafirai a harkar rayuwar duniya su ma duka da tasu gudunmuwa shi yasa shi ubangiji subhanahu wataala wanda magana ta kowace magana gamsarwa da isarwa da hikima sai kauce ba kiran sunan wani sai ya faɗi lafazin da duk wanda ya aiki to ya shigo ciki ko da shiga butu ya yi wannan ya nuna matsayin wannan a ɗaki da kuma irin kulawar da Allah ta'ala yake da ɗaki da ya ce ya sanya shi ya zama sawa allinna sai ce al'akifu fihi ɗan gari ɗan gida indijin na garin makka daidai yake da wanda yake na nesa shi ne ba'd da wanda kawai ya shigo ne don bukatar da ta kawo shi wannan daidaito da Allah ta'ala ci yayi malamai sun kalli abin ta haka ta buskoki da dama ana cewa daidaiton da aka yi ma wannan ɗakin ga kowa da kowa da bako da ɗan gari shi shine fi ihtiramihi wajen abin da ya shafi girma ɗakin ka dakwar jininsa ka ga aibarsa ka ga kimarsa ka ga darajarsa wannan kowa an sa a cikin zuciyarsa ya ga darajar wannan ɗaki da 'yan gari da baki maziyarta wa qada'in nusuki fihi da kuma nan ne Allah ya hukunta za a aikin hajji a wajen ko umra wannan babu bambanci da ɗan gari da bako aikin na da iri ɗaya ne illa yan wa'in suna ne da aka bambanta mazaunan gari da waɗanda suke baki wakila an ce kuma a'a daidaita shi da aka yi ga mutane shi ne fin nuzuli fihi wajen sauka wurin yanzu idan ka tafi da ganin Allah ya zuta ka je aikin hajji ka sauka garin Makka ka je kai umra idan tamattu'i na kai aikin hajjin ka wanda lokacin za ka yi niyyar umra ka yi tun daga miƙani kana shiga kai da wafil umrati ko da wafil ka je kai sa'ayi shikenan ka gama aikin umra sai ka fita daga uniform na aikin hajjin ko umrar sai ka koma kayan gida daidai da ɗan gari ba bambanci kuma ranar da za a fita yau mu ta ruya Ainihin yin aikin hajji a fita da ko da 'yan gari 'yan gida ba wani bambanci kowa a cikin gidansa da yake zaune nan zai yi wankansa nan zai yi harami ya zama nan ɗin shi ne miƙatinsa ba bambanci tsakanin baki da 'yan gari kaga daidaiton nan ma ya ƙara tabbata allazi da annahu linnasi sawa'an al'aqibu bihi wal bad tana yi wa wannan shi ne daidai da Allah yake ne fala yuzaki ahadun ba za a kori kowa ba ba za a awata ma kowa ba ba za a tada hankalin kowa ba za a girgiza kowa ba idan kana ka ila nuzulihi ka je ka sauka masauki ka kwanta kayanka ka ajiye ba za a ce fita daga nan ba ai kai ba ko ne ba za a yi maka haka ba Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi duk wanda ya nufin azarfafi ta hanyar zalunci a wannan ɗaki duk wanda ya nufin gudanar da wata barna a wajen ko sane kamar yadda akan samu mutum na ɗawabi wani ya idan sa ma dai mutum da ƙarfin hali yake wurin da kowace cakuɗe yake da mutane kuma kowace da dare da rana duk kamar ɗaya ne ba wani abu da zai koyu kuma ga kyamarori rantsatsu suna aiki in ta ɗauro kan ɗaga hannu ka yanka kyamara ta ɗauke ta amma wajen da haka don tsabar kasada wai har mutum zai jarraba haka wai su ma an ce garin a yanki jakarsu sai a yanki cikinsu ni dai ban taɓa gani ba amma dai an ce hakan tana faruwa kai eh, ana cewa ma akwai masu tura alhazai su cire kuɗi su biya a biya kuɗin biza da guziri abinda zai za su je su yi shine yin sata taro su kawo masu shine almara ne ko da gaske ne masauki ya haɗa to kaji mala ya ce da gaske ne an haɗu tsakanin bakano da bakan kwace ko zan hare ta san akwai ɗan wasa to sai Allah ya haɗa su masauki guda an gane ko to kai bakano ga ƙoƙarin ɗawafi kun san ana cewa wai a wani bakwai sau bakwai ake cewa ko mutum ya je ya ɗawafi kun san kammalawa za zagaye bakwai ne to shi saboda ƙoƙari in ya gama wannan bakon sai ya ƙara shirya wata sai ya ƙara wata sai ya ƙara wata har sai ya mai bisa bakwai wannan ya akwai takura ma ko kuma yawancin masu yin haka don neman duniya ne na san dai ba annabi ne ya koya musu wannan aikin ba kuma bai ma dace da musulunci na shi musuluncin na kawo sauki a kan al'umma ba lokaci guda ka ce za ka zagaya ɗakin nan bakwai sau bakwai to dai ba wannan nake so in faɗa ba yawancin duk tawafin da za a yi shi ba zan fara yana jin labarin ana yin sata kai kuma ba kano gana ci kai da Allah tashi mu sai mu yi dawa tashi mu sai mu dawa yana dai dan yin kara kai wata ran dai ba zan fare dai ce kai wallahi ba dawahin ga ka sha min kai ba kwata da haka kaga yanzu shi ran nan ba za a fita da shi ba kenan Allah ya sauka to Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin don wanda ya nufi ma nufi kawai nufi kafin mutum ya aiwatar ya yi nufin zai yi wani ilhad wata barna a wurin kuma bi zulmin kawai akan zalunci nufin kawai kafin ya aikata Allah ya ce nuzulu min azabin alim sai mun tsantsana mashi wani yanki na azaba mai raɗaɗi sai ya kana kuranci ina tabbatar maka mugun mutum musamman lalatacce ɗan Najeriya ƙasar Najeriya ta shahara da halin banza kamar da yunwa alhamdulillah ta shahara da zakurai mutanen kirki domin nan aka yi ɗan fodiyo da mataimakansa Allah ya kara musu yadda amma lalatattun malam suna nan jinkin duniya ta shaida su musamman yan wancan bangaren na kasar na yan can wajen can haka Allah ya kawai to idan za a samu kuɗi ba abin da ba zai ba in dai batun samun kuɗi ne to komai zai bawo a ba Allah ya ce zai mai azaba ba ai cewa zai ya daɗe bai yi ba shi ne zai buƙaci za ka biya duk ma abin zai biyo baya biyo baya Allah ya shi mu an ce Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da yazo fassara wannan gaba wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikum min azabin alim sai ce inda za a samu mutum ya yi niyya a ransa zai yi wata barna a wannan wurin komai nisan da yake ba wai ya je garin ba a ranka ka ƙudurta cewa za ka yi radda duk ka samu zuwa wurin za ka yi wata ɓarna za ka yi wata aika-aika ya ce wallahi sai Allah ya ɗanɗana mashi ɓangaren azaba nan da ya faɗa. Ko daga nan kake ka yi niyya a ranta duk ka je maka zai ka yi wani shaidanci a wajen wannan azabar sai ta same ka. Allah ya sauwa To aya ta gaba za ta gaya mana manufar ginin shi wannan ɗaki na Ka'aba. Allah ya ce wa izba wa ana la ibrahim wa izba wa ana ibrahim makana al-bayt la yushrik bi shay'a wa qad yubayyin al-qa'ifina wal-qa'ifina wa izbin wana la ibrahim ka ambata sa'ad da muka yi ma ibrahim bayani ana muka yi masa umarni muka nuna masa makanal bai wurin da wannan ɗaki yake inda Allah ta'ala yake so a gina wannan ɗakin kuma annabi ibrahim shine wanda ya gina wannan ɗaki a karan farko wallahu a'lam ana cewa akwai ruwa da ke nuna mala'iku da fara gina shi amma dai bayanin da ke nuna ibrahim shi ne farkon wanda ya gina shi bayan da allah ta'ala ya kafa shi ya nuna alamarsa a sama kafin a umarci ibrahim ya gini daga ƙasa ya jona to wannan shi ne kuma ita wannan ayar kaman tana karfafar cewa Ibrahim alaihissalam da wanda aka wuce cikin sura Baqara lallai suna nuna Ibrahim alaihissalam shine wanda ya gina dakin nan a taraf farko wallahu a'lam dakin yana nan tun lokacin Adamu Adamu ma wayansu ruwayoyi suna nuna cewa ya je gurin yayi bautar Allah an gane ko to ka ambata sa'an muka bayyana ma Ibrahim makanal baiti wurin da wannan ɗakin yake ai araina mu aslahu muka nuna mai asalin tushen ɗakin an gane ko wa kana rufi'a zamana tufan ya kasance an daga shi sama lokacin tufan wa amarnahu bi bina'ihi muka umarci Ibrahim ya gina shi faja ila mawduhi ya dawo har ya zo gudun da ɗaki yake wa banahu ala asasi adama kuma ya gina shi akan ginshiki wanda adamu alayhi salatu wasalam yayi wa ja'ala tulahu bi sama'i sab'ata azru'in sab'ata azru'in bi zara'ihim yasa bisan a sama ya kai zira'i ko zira'i bakwai da irin zira'in su da yake su sun fi mu tsayi na jiki a lokacinsu to zira'in irin nasu sannan kuma sannan wa zara'ahu fil ardi 30 zira'an kasa kuma ya sanya shi zira'i 30 bi zara'ihim da dai zira'i irin nasu wa aqalla al hadar fil bayt a lokacin ginin ibrahim ya saka wannan dutsen a cikin ɗakin wato wannan ɗakin da mahajar isma'il ya sanya shi a cikin ginin shi sa a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farko farkon banzancin sa ya taɓa gaya mana na aisha cewa na yi yunƙurin in rushe ɗakin nan na ka'aba in sake gina shi a kan ginshiƙin ginin ibrahim sai dai ina tsoron mutanen ki ba su daɗe da shiga musulunci ba kan zo su ce ina rushe ɗakin Allah an gane wannan hadisi na ingantacce bisa kaddarawar ma'anar wannan hadisi kenan akan bar aiki na musulunci mai kyau wanda ba wajibi ba dan na hankalin mutane kamar yadda hatta na wajibin ma akan bi a hankali a tafi daidai da karfin fahimtar mutane Dan kasta tarwatsai akwai misalai da dama akan wannan shi yasa da za a tafi jihadin musulunci za a fafata tsakanin rundunar Allah subhanahu wa ta'ala da ta shaitan sai wani daga cikin musulmi sai ya laifin da yake haddi ne ko za a yanke mai hannu ko za a yi mai bulala wani abu makamancin haka ko za a jefe shi to ba za a yi haddin ba a wannan lokaci alamar an min al-kufar kafirai suna gani domin za su ce a kuma kyale su da can ma suna kashe kansu da kansu to sai a jinkirta wannan haddin har sai an gama an dawo gida to sai a zo a tsaye da haddin a cikin gida kuma kuma manzo Allah suna bai taɓa hukunta munafiki ba da sunan munafinci shi ma uzurin da annabi ya da ce don kar a ce yana kashe sahabbansa so ana renon hankulan mutane daidai da fahimtarsu wannan kuma izina ce ga 'yan zafin kai cikinmu matasa waɗanda misali mutum gardin karatu ya fara kama shi ko kuma ya yi sa'a ya ɗan tsallaka wanda ya ja yau karatu sai rika ganin na gidan ba a bakin kowa suke ba za ka ran nan zai ta fito muku da sabbin fatawoyi da kwankule hadisai wasu makila ba su inganta ba ko bai nazarin yadda malamai suka ma'amalanci wayancan nasoshi ba shi yau yake so ya nuna muku ya yi karatu Allah ya kan mala abubakar gomi kusan duk abeban koyi na taka tsantsan da kuma jajircewa akan da'awa musamman kan tauhidi da aƙida Allah ma al'amakar kuma kadai abu koyi ne ga musulmi a wannan karnin da muke ciki ya gwada misalan da sai dai a faɗa abin da aka faɗa wajen dai tsayin daka kai ka sa abubakar kuma ba a tinkara shi da batun tsoro bai san tsoro ba duk wani abin da ya zan tsoro na abokin gaba abubakar kuma bai da shi sannan usulubi na renon hankulan mutane a tafi daidai da da su kuma nan ma kware ya kware kiskarsa kawai ta zaman shi a maru a matsayin malamin irk malamin addinin musulunci taka tsantsan da ya tabi da matakan da ya ɗauka musamman kan ƙabiyyar taimama kai ta san malam ƙwararren malamin makaranta ne da ya tafiya da al'umma a yanzu idan kana sauraron waɗansu tsofaffin fatawoyinsa sai yanzu kamar laifi ma yake yi alhali waɗannan fatawoyin su suka dace da wancan lokacin su suka dace da wancan lokaci wannan lai masu da'awa su ɗauki irin wannan musulobi na tafiya daidai da mutane idan ka je za ka yi magana gaban jama'a tukuna ka kalli waye waɗannan mutanen za ka yi magana da su mutanen karkara ne mutanen ƙauye ne ko mutanen birni ne irin yadda za ka wutanci kowa ya dace da yanayinsa ya dace da matsayinsa ya dace da inda ke raye insha Allah sai ga da'awa ah, ta fi kuwa an fi samun nasara ba shi yasa in ka je da'awa ka samu waɗanda ba musulmi ba ai ta gaba da zuwa cewa suka za ka kawo musulunta ba in kuka mutu yanzu duk wuta za ku ai ta ke wani zai ce maka to ka sa wutar din yanzu mana Ka ga daga nan da awa ta wani gari amma ka gai da su a matsayin mutane ka samu wuri ku hira ku tattauna a shiga ma hirar duniya in ka samu gaba ka fara shiga hankalin sun fara nutsuwa da kai to sai ka kuma fara shigar masu wani abin da zai sa su gane da bambanci ka da su a addinance ana nan ana nan ko fa dole ne ta gama rannan ba ba ta yi wa ka ɗau wata ko watanni kana wannan daga nan dai duk ƙarshe an san Allah ne yake shirin da wanda ya so ya shiryu amma dai kai ka yi iyakar abin da za ka yi ku duba tarihin haram da giya ba rana ɗaya aka ce ku bari ba da sai a yi ɓanna amma sai aka rika lallashin zukatansu mataki bayan mataki har aka kai lokacin su da kansu suka sha jinin jikin suna zargin anya kamar da haka dai ta faruwa daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala ala halin dai usulubi na da'awa haka yake saukar mutane hukunci daidai da kwakwalansu daidai da na za ku dauka sai na Aliyu dan Abi Talib na cewa khatimun nasa bi qadri uqulihim aturiduna an yukadzaba Allah wa rasuluhu ku yi magana da mutane daidai da su kowa a kalli matsayinsa a gaya mishi magana da dace da daidai matsayi irin nasa ko ko so kuke a kare ta Allah a kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ta mu dace so na haka muka ce ma annabi ibrahim alayhi salatu wasalam Allah shirki bi shay Allah shirki bi shay'an wa bashir baiti farko dai tukuna kar ka hada ni da komai sannan abu na biyu wa bashir baitiya ka tsabtace wannan ɗakin nawa an gane kaga wannan ya daidai da waccan ayat da muka wuto a cikin surar baqara wa hidna ila ibrahima wa isma'ila an bashira baiti ko to an maimaita kenan abin ya ƙara ƙarfafa juna muka ce mashi ka tsarkake wannan ɗakin nan min al'amfan a raba shi da gumaka a raba shi da canfe-canfe irin na gargajiya na dan amfanin masu ɗawafin ɗakin wal na da yan gari indijin na garin makka wanda nan suke zaune wa ruk'i sujud da masu sallah su yi ruku'u su yi sujada ba daidai bane masallaci ya zo ya sallah yana kallon gunki duk inda mutu ko a dakin ka ne inda ka ware kana salla duk wani abin da ya zama hoto ka kawo da shi daga musamman inda kake kallo wajen alƙiblarka da duk wani abu ma mai zane-zane da zai iya ɗaukar hankalin ko ba gunki ba ne to ka kawo da shi daga inda kake fuskanta don a samu cikakken natsuwa a wannan sallah a samu daidaito arruka malam ce jam'u wa sajidin haka asuju jam'u sajidin ai al-musallina ka tsaftace ɗakin nan daga dukkan wani abu na gargajiya gargajiya wanda ya girma kaka al'adu ba da du kowa uba su kan da aka gigirge a raba ɗakin ka'aba da su don amfanin masallata abu na gaba wa azzin finnas wa azzin wa'azin finnas nadi finnas kai kira cikin mutane bilhajji da batun a shishirya a tattali a cikin aikin haji wannan umarni daga Allah yau mace annabi Ibrahim ya yi ma aikin haji campaign fanada ala jabal abi qubayl Ibrahim ya bi wannan umarni na ubangijinsa ya hau wani dutse da ake ce ma dutsen abu ubai ya daga murya iya ta Allah ta'ala ya hore mashi ya kira kamar da ubangiji ya umarce shi na a yi aikin hajji wannan kiran shi ne har yanzu a cikin zukatan bayan Allah sai ga mutum talaucin da yake fama bai hana yana nan rike da burin samun damar zuwa aikin hajji ba sai ga mutum idan zai yi karkaf da yawa wa yanzu za su iya yin karkaf a kan su tafi aikin hajji kuma har yanzu rada duk ka samu dama ba tare da takurawa ba mai takurawa ya zama ka rugungunta ka tafi aikin hajji amma iyalinka baka bar musu abin da za su ci ba kuma babu wata hanya to wannan ba ƙoƙari ba ne amma in dai da yadda za a yi dai tunanin duk wata hidima ta duniya kar ya hana ka yin aikin hajji a lokacin da ka samu damar yin aikin hajji sai ni ba zan yi hajji ba sai na gina gida saboda rayuwar nan na lura idan ba ka da gidan kanka to kana cikin kwanci tashin hankali anya dabarar ka fitacciya ce ba fitacciya ba ce ba wani ya ce shi ba zai je aikin hajji ba sai ya samu ƙwaƙwaran aiki tukuna ko sai ya samu babban jari ko sai ya yi aure duk wannan ba sa cikin uzurorin da shara za ta karɓa bayan ka samu damar aikin hajji da ce ba za ka yi ba tafi ka je ka aikin hajjin ai ɗakin Allah za ka jagoran dukkanin ɗakunan Allah gaba ɗaya ai birni za ka wanda shi ne uwar dukkanin biranen duniya gaba ɗaya haka Allah ya kira ta umar Qur'an nan ma inda kake akwai Allah amma kai kanka a ranka in ka je can sai ka ji kamar wato ka ƙara kusa da Allah ɗin fiye da yadda kake tsakaninka da shi da a ɗabi'a haka za ka rika jin wannan shi'o kuma ga ɗakin shi wannan ɗakin dai wanda ya zama awwal baitin wuzi alillahi ga aka tashi ka dukufa ka dasa Allah gaba ka jajirce wani lokaci ma hada hawayenka hannuwanka sama Allah gani ba. na gode maka ni'imar da ka bani ya Allah ba dan da ni'imar ka ba babu yadda za in zo wannan wuri to bisa wannan ni'imar da ka bani ya Allah kuma ka hore min lafiya ka hore min yadda zan yi zo nan to Allah ina fa buƙatar ƙari ƙare ƙare ƙarowa Allah abin na nan wurin ka ba zai ƙare ba kuma kai ba abin da za ka yi shi Allah ba ni ba ni ba ni ka gani in ta ɗauro kafin shekara da dawo wallahi ba mamaki da nan ka koma tare da matarka ko tsohuwarka in tana nan a raye ko babanka ko su su duka amma zalika bi aziz amma yanzu idan ka ɗauka ka rika dabaru ka dabaru ina da wani aboki da dadewa ma'aikaci ne ƙaramin ma'aikaci tun abin yana da sauƙi. oh da fa aikin hajjin nan ba aikin hajjin nan mun taso mun ga ana biyan sa naira ɗari biyu da ishirin da ɗaya fan ɗari da fan goma sha biyu naira ɗari biyu da ishirin da hudu kenan ko to sai da ya ɗau shekaru a haka bai ƙara ba bai gaba ba bai baya ba naira ɗari biyu ba wannan wadda yanzu ba ta isa ka tsuguna teburin mai shayi wai har lokacin saboda samun wuri na arzika kai al'amarin duniya wai hajji wai fan ɗari da ban goma sha biyu kai wannan lamari to ya samu dama zai zai je aikin hajji kawai sai wani ba shawara wani mm, ka gani ka fara tara iyali kamata ya ka saman masu mahalli mahalli mahalli kun ga dalilin wannan shawarar a lokacin ba zai iya yin aikin hajjin a huce sai ya bi wannan talala ko shawarar ƙarshe hajjin sai ta gagare shi yan uwa in ka samu dama wallahi ka ansa wannan gayyar ta annabi ibrahim alaihi salatu gayya ce ta Allah subhanahu wataala karka yadda da wata kururuwar iblis arziki na Allah ne ka sani wannan aikin hajji faruku ne da daga cikin rukunan addinin musulunci ya kamata ka yi wasa da rukuni don neman wani jin daɗin duniya shi batun gidan hayan nan shi ma gidan hayan ba ne? ba ce Allah ma ya hore maka ka iya biyan ai ni'ima ce ka je ka dasa Allah gaba ka ce Allah yanzu babban matsala ta da rage a gaba na shine ban da matsuguni baka ji wani da ya je ma kawai shi ka kawai Allah kudi kudi kudi kudi kudi kudi haka yake yi ala ayi hali dai in ka samu dama wallahi kar ka bari dama ka ta kunce ka tafi ka sauki wannan faralin ka roƙi Allah insha Allah sai ka ga buɗi Ibrahim ya ansa wannan kiran na umarnin na Ubangiji subhanahu tara kuma ya yi kiran kuma duk musulmi sun ansa sai wanda bai samu iko ba shi kuma a tausayi da falala irin ta Ubangiji sai ce wanda bai samu ikon ba na ɗauke mashi ba tuhuma a kansa fa ajabahu kullu man na lahu an yahujj dukkan wanda aka farlanta masa aka wajabta masa a kaddara masa aikin haji to in ya je aikin haji ya ansa gayyar annabi ibrahim alaihi salam min asalabir rijal naga ya ya ya bayan ya ya wa arhamir rijal wadanda maza ke haihuwa da su da uwaye mata sun an gayyatar annabi Ibrahim da kafin da ya ba aikin haji suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak Allah ya ci mu Allah mun je Allah ka ba mu iko mu koma Allah wanda bai je baka hore ba hanyar da zai je Allah ba shi ni in mai jagora tunda ni na taba zuwa hmm? Allah rahma kaga tunda na taɓa zuwa an kila zan ɗan fika ɗan gane yadda abin yake to sai in zama ni ne jagoran ka mu tafi Allah ya samu dace da wahala mutum ya je gurin nan ka je na fiti da zuwan wani akan zuwan su shi ne mai kai wanda ma bai je shi ya ma bula zuwa irin bai ma je ya ɗanɗana ba ma irin yana nan da yana fata Allah ya kawo hali Allah ya hore Allah ya hore amma kun ga wanda ya je ɗanɗano wallahi malam ko a kunshi aka dawo da shi in ya warware ya warke so yake a sake samun dama a koma li yashhadu manafi'a lahu domin su halarci abubuwan amfani da Allah ya tara da musu na duniya ta hanyar kasuwanci idan ka san abin da doka ba ta hana ka tafi da shi can ba kuma ka san ana samun riba ka naɗa gwargwadon ƙarfin ka tafi da shi malam in ta ɗauro kai sa'a zai zama aikin hajjin nasa a sama kai idan kuma wata dama ce gwamnatin ku ta bude muku ka samu iko shiga wannan rumfar ka je ka aikin hajji. aikin hajjin ka ya zama riba Allah ya ji kan baban gida ba dan ya mutu ba jannar Ibrahim baban gida Allah ya saka mu da alheri ya kara marayuwarsa rayuwarsa albarka yayi abin da yake iya Allah ya saka mu da alheri shi sa wa'ancan ba sa kaunar shi abada ba wannan bawan Allah ko kun gano ko ko gano mai yana daga cikin manyan ƴan kishin kasar nan musamman arewacin Najeriya yana nan halin da ake ciki yanzu kwalla ke zuba a idansa ba yadda za su suna ganin yadda aka lalata ƙasa. ai ki ba ku ji ayi mutuwar siya ba wannan mutumin ba kankaran ɗan kishin kasa ba ne ba dan mu mu mu ne ba a wannan karnin ba mu da hiron da ya kai Babangida a cikin mu babu shi amma yana nan ma an mana wayo an mana zo an zo ba mu an sa muna cikin masu zage shi Allah ya tsawai ni dai gaskiya ba na cikin masu zage shi kurakuran da ya wanda na sani da wanda ban sani ba ne da roƙo ni ke ma Allah ya yi masa to in an gama yanzu ko Allah ya sa da kai wallahi malam mu rika dan lura da shugabannin mu akwai masu dama dama yanzu jiya mun je wani irin ziyarar da muke yi mun je masalar malam malam malam bukari Zakariya wallahi malam wani mutum ya rubuta takarda ya ce don Allah a sa marigayi Abdulkadir Kure a addu'a. Wallahi malam, wannan bawan Allah ya kamata mu mance da shi. to ya za mu yadda da waɗanda suke kwande mu da dukkan shugabannin mu arewa ce duk mutanen banza ne ba maganar arziki ba ce wannan magana ba yiwa a ce Allah ya tara wa'in ai ka ma ci gyaran Allah ne ma ka ce zai tara wa'in na mutanen kuma duk na banza ƙarya take yi ya akwai na ƙwarai suna nan akwai na ƙwarai in ba za ka iya kiran sunan wayan da ka kyautata ma zato ba to ka faɗe su a dunkule wanda duk ya zanna kirki mai na ba a ilimin ka ya ubangiji in ya mutu Allah ya ci kansa dan bai mutu ba Allah ka taimake shi amma ba yi mu rika ɗaukar kalmar wai kowa lalatacce ne kowa batacce ne kowa mugu ne an gane ka tattara mutanen jiha gaba ɗaya hakkali sabo da wane da wane da wane cikin su kai kasa abu wanda ya yi musulunci abin da kai aka mutu ba za ka yi mai ba da amma gaba ɗaya ka zage su kaf baya cikin hikimar wa'azi bai cikin musulunci na dawa ko kaɗan Allah da ya fi mana wani idan ya tsaya irin wannan mimbarin gani ke shi ne kaɗai wani ba daidai ba ne ba wallahi wani na nan wani makila masinja ne ma amma ta yi a gurin Allah ya fi ka wallahi a gurin Allah ta yi ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rubba ash'asa akbar madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah al abar za ga wani akan ku arena jikin shi gudu-gudu alamar talauci ta ko'ina idan an zo shiga ba a jiran shi ture shi ma za ya shiga saboda shi ba kowa ba ne amma annabi ce wallahi da zai lashi takobi wa Allah ta'ala ya rantse ya ce so an yi ruwa to sai Allah ya yayyafa ruwan don kan kafara ne kan wancan bawan shi saboda matsayin shi a gurin Allah bare wanda wanda wanda wanda ya rike kujera irin wannan mai tsini mai hadari mutumin da kafin shi a dai wanda suka rike shugabancin kasa kai har ma yanzu kafin baban gida da bayan baban gida mai mukamin shugaba a Najeriya ban taɓa ganin wanda ya fito ya nuna shi musulmi ne kuma yana kishin musulunci yau kama Ibrahim baban gida. Ni ban taɓa gani ba ban san shi ba. Mai mukamin shugaban ƙasa ya kai ziyara wani bangare na ƙasar nan an gina butun butuminsa don girmamawa su irin tafiya su kenan. da ya je ya ce ya je masauki ce to ya ga irin girmamawa da aka kuma ya gode amma a je a rushe domin kunki ne ita ya gani ya gode amma a rushe kan ya fita nan jihar a rushe amma maka ku ce wai ne mai tsananin addini ne a'a kawai dai ni na dai ce a dai rushe ke na ajiya mutumin da zai hau bari ya kudu ba da larabci yana shugaban kasa kuma shi ya sunanta ma shugabannin Najeriya zuwa gaishe-gaishen ta'aziyya ko taya murna ko wani abu kafin baban gida ka je ka bincika tarihi shugabanni na iya zuwa wurin wannan abubuwan su kawo ma wani ziyara ta addini ku daina lalata mutane duka Allah ya malam muna magana da baban gida bayan saukai shi daga mulki amma a tawaga ba matsayina ya kai da ba nema a ɗan rikiya ne amma mun zauna falansa ana tattaunawa ya ce da ya zama shugaban ƙasa abu biyu ya fara tunani a ransa amma ba wanda zai je ya nemi shawararsa kan wani abubuwan sai abu abubakar mamun gobe ita abu na farko wannan son shi shigar da najeriya oic taron kasashen musulmi na duniya ƙira samun ba komai ba ne amma ya ce da muka shiga rana ɗaya sai in samu wasiƙa ta la'anta ta kai ɗari ɗari ya ce amma tun da ita wannan kujerar da ita ake iya shiga masu zage-zage ba za su iya shiga ba sai wanda ya samu wannan kujerar ce wannan kowai waya ma ta karsa ba ma yi abu na biyu baban gidan ce zan saki mara ta wa'azi ba zan kafa dokar ana wa'azi ba a fita ya ce mun san abokan zamanmu za su amfana da wannan amma na san musulmi sun fi ƙoƙarin haka wannan ɗaya daga cikin wannan maganar mu gabanmu yake faɗin ta ya ce da tashi ta cikin gurin abubakar gomi ta ce alaka ta malam ga abubuwan da muke so malam ya ce alaba da ta malam ya ce alaba da ta ya ce har na sauka shekaru takwas da na yi mutane guda biyu su ne wanda in na ga su sai gabana ya faɗi yace ɗaya ta ɓangaren malanta ɗaya ta bangaren sarauta yace ta bangaren malanta shine Sheikh abubakar mahmud gumi wallahi ya in ya ga wasiƙan malam cikin rawa yake domin ya san wani muhimmin al'amari ne na jama'a wanda ya shafi ƙasa gaba ɗaya ko kuma shi yayi yi kuskure malam na son ya mai nasiha ya gyara masa baya wasa da kiran malam yace ɗaya kuma ta bangaren sarauta shine mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero Ado Bayero da kuke ganin shi nan Ado Bayero kun dai san shi ne ko daga baya ba ma hamu duk dai a dai bari amma kun san tsayin daka irin na Ado Bayero ya hana a gina coci a jami'ar biyu ke ta Kano ko kun san haka sun samu izini jami'a ta ba su a kodin da constitution na Najeriya ba dama jami'a ta hana su sun samu dukkan ka'idoji da doka ta ce mai ni gini ya samu sun samu sun fara gini sai sun fara ginin sai a turanci jani hashin zai baje ginin aka yi haka aka yi haka sai kotu ruma aka tafi kotu aka yi ta shari'a har sai da ta kai kotun koli ana gayyatar ado bayero kan na sarkin kano ya je kotu can abuja ya ba da bayani kun san su ba su da yin wannan aminiti irin na gwamnoni da shugaban kasa da suke da shi ko da ya tashi sai ya tuna ya tura ba jamila wani tsohon in ya bari dan dan kudan dan dan kudancin nan ya taɓa yin senate president sai aka ga tattalin gwamnatin tarayyar najeriya gaba ɗaya shiga kotu da alƙalin da lauyoyin da kowa kowa mai yi sai da alƙali ya tambaya ranka ya lafiya dai ko a lafiya ba nan ne kotu kaza ba ya eh, nan ne inda ake aka aka aka aka sammacin mai martaba sarkin Kano ce eh, nan ne yace to ina nan a madadin sa ne sannan ya zauna alƙali ya zauna lauyoyi suka zauna alƙali ya sake tambaya ranka ya dade kana so ka ce ma kotun nan kana nan a matsayin wakilin mai martaba sarkin Kano yace kwarai ko Alhaji Ado ba da yace shi ba." shi aiko ne." mulki maganin ya ta malam to shi kenan aka kira kyan aka buɗe fayil an gane ya ce to ya miƙe ya ce ya girmama kotu irin da yana al'ada da shauransu ya ce mai matsala sarkin kano ya ce in gaya ma wannan kotu ko da shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan bai isa ya sa a gina coci a cikin jami'ar biyu ke ta Kano ba sakon da yace in faɗi kenan na gama Alabama ne har yau magana ta ya faɗi sunansa tiryan tiryan kuma yace ado ne yace ya faɗi haka wasa ma ba wuri yake ba ta mana ni ne sai ta zage duk manyan mu zage mu ce duk manyan mutanen banza ne wasu suna cin su ne maka aiki kai baka kamar sun ba sun sai da ransu sun kasada amma kai kana nan kana bi ne ma duka Allah ya sauke liyashhadu manafi'a lahum na zama la ya taso domin su halarci abeban amfani nasu ta harkar kasuwanci a nan duniya da kuma lahira dama ita ce uwa uba a cikin aikin hajji ko umra da ziyartar dakin ka'aba wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat su ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu su ne kwanaki goma na watan zulhijja ko kuma tun daga ranar arba ko kuma ranar layya zuwa ƙarshen ayyamun sharif kwana uku bayan eh, ranar layya su ambaci sunan Allah da yawa alama razaqahum akan abin da Allah ta'ala ya sa su da shi bai fahimta lan'am na dabbobin ni'ima na gida wanda ake yankawa domin eh, hadaya ko domin idiya ko domin layya musamman a wayannan kwanaki masu tsada dangin suna kumi da shanu da awaki da tumaki wanda ake yankawa da wanda ake wato a sokewa a ranar idi da abin da ya biyo bayan idi na hadayoyi da layoyi da Allah ce fa kulu minha ya halatta ku ci abinda kuke son ku ci daga wannan naman naku na layyar da ma na hadayar na fidiya ne kawai ba za ku ci ba ya halatta ku ci bayan kun ci kuma ku wa bai mulba'itar fakira ku ciyar da wanda bai da shi kuma mabukaci wanda yake cikin tsananin talauci na bukata tsananin talauci na kishi wannan aikin ah, har yanzu haka hukumar saudiya take saye da shi idan an yanka naman ya fi karfin masu yankan to an hanyoyi firizozi manya-manya na musamman wanda za a adana shi a harkin tashi akwai kasashen da suke bukata Allah ta'ala ya taimake mu da taimakonsa nan za mu tsaya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya ba mu dama abinda makaranta daidai Allah ba mu lada da yau aiki da shi wani makaranta Allah ya yi mana اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب أي شيء زي She Thank you.